يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا الله تشكين إيكون سا أيو شاتقوس قوة قوما watan shawwal a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 13 ga watan 8 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam mun dawo domin ci gaba da karatunmu na littafin riyadu salihin a sakamakon hutu da muka yi na azumi da sallah a sanda muka yi hutu muna nan a cikin babi na biyu babu tauba a ƙarƙashin hadisi na ɗaya hadisin kaf ɗan malik wanda ke bayanin abin da ya wakana ko ya faru da su sakamakon rashin bin manzo yakin tabuka har mun je daidai gabar da inda za mu tashi a inda hadisin ke cewa qala ka'abun falamma sallamtu ala rasulillah sahabin annabi ka'ab dan malik Allah yadda da shi yace yayin da na sallama ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala wa huwa wajuhu na tarar da shi a halin kasancewarsa fuskarsa na kyalkyali mina sururi a ta dalilin farin ciki a sakamakon farin ciki na Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tuban suka ya yafe musu abin da suka yi sannan sai manzo yake cewa abshir bi khairi yawmin marra alayka mud waladatka ummuka albashirinka da mafi alkhairin rana wacce ta zo ta gitta ta wuce a kanka tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka mana yau ka samu kanka a ranar da tafi kowace rana tun daga sanda aka haife ka zuwa yau faƙultu amin indika ya rasulallah amin indillah qab ya ce sai ni ko ce da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan baiwar wannan falalar wannan yafiyar daga gare ka ne ya manzan Allah ko kuwa daga Allah ne maɗaukaki Ƙalabal bal min indillah shi'a daga Allah ne azza wa jal mai girma da buwaya domin shi yake karɓar tuban bayi shine mai yafiya وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza surra istanara wajhuhu idza surra ya kasance idan aka faranta masa rai da wani abu to fuskarsa takan yi haske hatta ka anna wajhahu ita'atu qamari har kai ka ce fuskarsa wani yanki ne na wata wani tsagi ne na wata saboda sheki da haske wa kunna arifu zalika min kab dan malik ice mun kasance mukan gane haka daga gare shi mukan ga alamun haske da kyalkyali a fuskarsa a sanda yake cikin farin ciki falamma jalastu baina yadayhi a yayin da na zauna gabansa ƙultu ya rasulallah sai na ce da shi ya manzan Allah inna min taubati yana daga godiyata a akan karɓar tubana an an khali'a min mali zan ciru, zan wato an yi sadaka daga dukiyata in sanya ta sadakatan ilallah sadaka ga Allah wa ila rasulihi kuma sadaka zuwa ga manzansa dukiya ta baki daya murna da farin ciki da yabawa da abin da Allah ya min na karɓar tubata na bayar da su ga Allah subhanahu wata'ala faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce amsik alaika ba'da malik ni shiryarwa ta nusarwa ta gare ka ka rike wani bangare na kudinka fa huwa khairul lak ka rage saura a gurinka shi yafi alkhairi akan ka bayar duka fa qultu inni amsiku sahmi alladhi bi khaybar sai ni ko nace da shi inji ka to zan rike kaso na da nake da shi dake garin khaybar ya zama shine abinda na rike na wadatu da shi ne saura abinda ba shi ba kuma na baiwa Allah da manzo wa qultu ya rasulullah na kuma ce ya manzan Allah inna Allah ta'ala innama anjani bis-sidq haƙiƙa Allah maɗaukaki kadai ya kubutar da ni ya tseratar da ni ne a ta dalilin gaskiyar da nai Bar dafi Allah ba bar rufi manzo ba duk da ba za su rufu ba domin Allah ya san abin da ke zukatan kowa kuma manzo ane masa wahayi wa inna min taubati har wayo yana daga cikin godiyata akan tubana da aka karba Allah uhadditha illa sidqa ba ni ba fadar wata magana sai gaskiya zalla akan haka zan zarce akan haka zan tabbata gaskiya yanzu na fara fadarta ma baqitu matuƙar na wanzu a duniya ina raye fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu Allah ta'ala na rantse da Allah ban san wani mutum ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ba da Allah ya masa ni'ima madaukaki fi sidqil hadithi game da gaskiyar magana da yayi منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم tun sanda na faɗi gaskiya ta ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ban san wanda yake ahsana mimma ablanillahu ta'ala wanda yafi kyan dace da wato ni'imar da aka masa dangane da abin da ya shafi abin da Allah ya jarrabe da shi madaukaki na karɓar tuba na da kuma wato tseratar da ne sakamakon gaskiyata wallahi ma ammatu kizbatan منذ qultu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma na rantse da Allah da ɗai ban taɓa gangancin yin ƙarya ba tun daga sanda na gaya wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gaskiya ta ila yaumi hadha har zuwa wannan rana wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqi kuma ina fatan Allah ya tsare ni maɗaukaki a sauran abin da ya rage min na rayuwata har in koma zuwa gare shi kada in yi karya. wannan gaba da muka karanto zuwa nan ita ce karatun mu a yau da zamu bibiya dan jin abin da malamai suka ambata a game da haka gaba farko da muka fara ita ce qala sahabin annabi ka'ab yace falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da nayi sallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala sai manzo yace wa huwa yabruqu wajhuhu min as a halin kasancewarsa fuskarsa na kyalkyali sakamakon farin ciki me ya faɗa abshir bi khairi yawmin marra alayka mut waladatka ummu albashirinka da mafi alkhairin rana da wato ta zo ta wuce ka ko ta same ka ka kanka a cikinta tun daga sanda mahaifiyarka ta haife ka faƙultu amin indika ya rasulallah sai ni na ce to wannan gara basar da baiwar daga gare ka ne ya manzan Allah an min indillah ko ko daga Allah ne qala bal min indillahi azza wa jal ita a ah, daga Allah mai girma da buwaya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza surra stanara wajhuhu wa manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance idan aka faranta masa rai fuskarsa takan yi haske hatta ka anna wajhahu qit'atu qamar har kaga fuskarsa tamkar wani yanki ne na wata wa kunna na'rifu zalika minhu kuma mu mun kasance muna gane haka da gare shi to wannan gaba da sahabin annabi Ka'ab dan Malik ifara da cewa yayin da ne sallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a gurin imamu Ibn Mardawai cewa ilamma nazalat taubati yayin da ayar da ke bayanin karɓar tuba na ta sauka a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama sai na je gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙabbaltu ya dahu wa rukubatahu na sumbanci hannunsa na kuma sumbanci gwiwarsa to a wannan lafazin babu wannan an fahimta ku? da haka ran da ka ji wani na zantar da wannan hadisi ya faɗo haka to ba shaci faɗi ba a akwai wannan a wani lafazin na ruwayar wasu daga cikin malam cewar ko da ka abe zo bayan ya sallamar manzo ya amsa da wanda suke tare da manzo to kuma ya je ya sumbanci hannun manzo saboda daɗin abin da yake ciki sannan ya sumbanci gwiwar manzo sallallahu alaihi wasallam ashe ana iya sumbantar hannun wani mai daraja da kima irin manzo sallallahu alaihi wasallama ko wanda yake kan turbar da yake kai Allah ya masa matsayi malamai suna kawo irin wannan a cikin bayanai na littattafai daban-daban cewa ana iya sumbantar hannun mutumin da yake na Allah na kwarai ko kuma a sumbanci wato goshi nasa ko makamancin haka kamar yadda irin wannan ya faru da sahabbai game da manzo sallallahu alaihi wasallam da haka sanda ma ya rasu abubakar siddiq da ya zo tar da gawarsa ya kwaye fuskar ya gani isin banta ya ce hayyan wa mayyita mai tsarki kana raye kana mace saboda haka irin wannan kan faru sannan kuma bayan haka ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan ya amsa masa sallama sai ya ce a daidai lokacin da fuskarsa take kyalkyali ya buruku wajuhu asalin albarak ko bark ita ce walƙiya ya kadul albarku ya tsafu absarahum to wannan albark ai kaga walƙawa walƙiya take haske ne da ita in ta walƙa ma a inda baka dace ba sai ka rasa ganinka saboda ƙarfin hasken to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam fuskarsa sanda ya samu wato wahayin saukar ayar karɓar tuban su ka'ab lokacin da ka'ab ya zo ya sallama gare shi ya sumbanci hannunsa da gwiwarsa to manzo a daidai wani lokaci fuskarsa tana kyalkyali kai ka ce wato walƙiya ce take walƙawa saboda farin ciki to a daidai wannan gaba koyarwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi wa mu al'umarsa cewar mu zama muna tarayya da 'yan uwanmu musulmi a wajen taya su murna da farin ciki game da abin da ya faru da su na daɗi manzo shine babban abin koyinmu ɗaya ne daga cikin al'umarsa shi sai ɗaya daga cikin wato mabiyansa sahabbansa isa kansa an karɓi tubansa yake cikin jin daɗi da murna da farin ciki sai manzo yake cikin jin daɗin da ya fi nasa har alamar da ake gani ta fuskarsa na aga yana kyalkyali a fuska yana wato sheƙi ya bayyana ga fuskar manzo saboda yana taya sahabinsa farin ciki da murna sau da haka wannan koyarwa ce cewa duk musulmi inda ya amsa sunan musulunci na gaskiya to farin ciki yake da abin farin cikin da ya samu ɗan uwansa musulmi ba abin farin ciki samu dan uwanka musulmi kuma ka ji kamar an caka maka mashi ba to ka ga haka ka tambayi musuluncin kana da gyara su da wannan koyarwa ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana cewar mu al'umma sama zama akan wannan tsari domin shine babban abin koyin sannan kuma bayan haka wannan gaba tana sanar da mu cewa farin cikin zuciya dalili ne sanadi ne da kan sa a ga alama akan fuskar bawa shi sa ko da yaushe bahaushe da yake da basira cikin magabatanmu da kuma karatu sukan ce labarin zuciya a tambaye fuska in kana cikin jin daɗi da annashuwa da farin ciki bakinka baya rukuwa fuska ka ba ta turbinewa amma yadda aka ce an maka ba daɗi ka je ka tarar da abin bayan da kake zato ba ka dawo kuma an sake gwaba ma wani ana kallon fuska ka za ce wane kai ce kai dai bari wato ba masu ya gaya maka ba shi yi san abin da yake har ka iya ganewa to wanda yana nuna mana cewar ina daga cikin wato ainihin abin da zaka iya fahimta a fuskar mutum na yana cikin farin ciki kaga fuska a sake a yanayi na wato ainihin walwala da kuma wato annashuwa in kuma kaga alamar turbin wato alama ce ta ba daɗi akwai matsala sannan kuma hadisin a daidai wannan gaba ina sanar da mu cewa haƙƙi ne akan jagora shugaba na al'ummar musulmi izama yana tafiya akan tsarin yin murna da farin ciki da waɗanda yake jagoranta akan abin farin cikin da ya same su don manzo nan shine shugaban ka ce shine shugaban ƙasan ka ce shine shugaban duniyar to in kai naka shugabancin bai kai ma nasa ba iyakar unguwa ce a wata lokal government ce a ah, state ne a ah, ƙasa ce to haka ya kamata a matsayin ka na jagoran waɗanda kake shugabanta ka zama kana taya su murna da farin cikin abin alkarin da ya same su ba ya zama shugaba ba ruwansa da waɗanda yake shugabanta bayan kuma Allah zai tambaye shi a kansu sannan da manzo ya ce abshir bi khairi yawmin marra alayka waladatka ummu albishirinka da mafi alkhairin ranar da ta wuce ka katsinci kanka a cikinta tun daga sanda mahaifiyarka ta haife ka a daidai wannan gaba manzo sallallahu alaihi wasallama yana dada jaddada albishir ga sahabinsa ka'ab dan malik kamar yadda kafin shi wasu suka yi rigirgen zuwa wa su gaya wa ka'ab an masa wato an masa an karɓi tubansa an yafe masa abin da yi kamar yadda muka karanta ya wuce to manzo ma ya dada jaddada haka bayan wato ka'ab ya zo gare shi cewa dan wani ya albishin abin alkhairin da ya sami dan uwanka musulmi baka cewa kai ba za ka yi kai ma yi kare a nasa kaka ce ai wani ya riga ni shikenan ni ba sai na yi ba a kai ka samu ladan naka shi ma ya samu ladan nasa kuma wannan zai sa wato shi dan uwanka musulmin da kai wa albishin din yana cewa ina jin cewa mai yiwa baka san an gaya masa ba ko kuma in ma ka sani kana ta ƙara jaddada masa farin ciki akan farin cikin da yake ciki cewar ƴan uwansa musulmi ma murna suke da abin da ya faru da shi za ka yi kima a gurinsa cewar kana cikin masu tashi murna da farin cikin abin alkhairin da ya same shi sannan kuma a lokaci guda annabi na tabbatar mana da cewa mafi alkhairin rane ko a gurin bawa na Allah ita ce ranar da bawa ida ce da samun yaddar Allah da jin kansa da karɓar tubansa shi sa manzo ya ce ba wata rana ta tafi alkhairi da wato kaf ya samu kansa a ciki tun daga ran da mahaifiyarsa ta haife shi zuwa ranar da aka karɓi tubansa kamar wannan rana ran da aka karɓi tuban tasa ita ce tafi kowace alkhairi to ashe idan ka dace da Allah ya karɓi tubanka ka dace da Allah ya yadda da kai ya ji kanka to wannan rana ita ce mafificiyar rana a gurin kaga kenan a ce ka tsinci kanka kai abin da Allah zai yadda da kai wanda daga haka yake samun daga haka ake samun yardar Allah to abin kai murna da farin ciki na ciro wannan ranar kai kake da riba a kanta ba ka tsinci kanka kayi sharholiya da shirme a ranar ba kuma karkarin cewa ka yau ai nayi achieving din abubuwa ba kai achieving ba ita ce achieving akan ka saboda abin da kai shirme ne da shiriri in dai bai dace da yadda Allah ba in ya dace da yadda Allah to shine za ka yi murna kai farin ciki cewa kai ranar nan yau na ji daɗin ta duka sallolin da ni biyar duka a jam'i ne su duka kaza din da na yau daga ziyara sai kyautata wani sai kaza sai kaza amma ba a tsokana lissafi kana jin cewar abin da kai na bata lokaci da cinye lokacinka a banza shi ya fi yawa kuma jin cewar yau wato kawasa jininka ka wato ainihin wata kayi kaza kayi walwala a'a mafi alkhairar rana a gurin bawa ita ce ranar da ya dace da bin Allah subhanahu wata'ala da aikin yaddarsa sannan bayan haka malam ibnu hajar al-asqalani Allah ji kansu da rahama Ahmad bin Ali yake cewa wasu malamai suna cewa akwai matsala da rikitarwa game da a ce da kaf dan Malik ranar da aka karɓi tubansa aka yafe musu rashin zuwan su yakin taboka ita ce mafi alkhairin rana a gare shi da ma 'yan uwansa da suka samu kansa irin halin da ya samu kansa ce. suka ce to ai kafin rana akwai ranar musuluntas tunda ba a musulunci aka haifo shi ba musulunta ai a ce ka ba arnanci ka da musulunci shine mafi alkhairi akan a ce kana nan a cikin musulunci kuma wani abu na alkhairi ya same ka an fahimta wasu malaman suka ce akwai kamar rikitarwa ya za a ba da amsar wannan tambayar ko ya za a ba da wannan alamun rikitarwa in ya zo maka shi ne wasu malaman suke cewa e, abin da ake nufi da wannan rana ita ce mafi alkhairi a gare shi fiye da kowace rana tun daga ran da mahaifiyarsa ta fi zuwa wannan rana ana nufin in ka cire ranar musuluntarsa wasu suka ce in ka togace ranar musulunta tun daga ran da mahaifiyarka ta haife ka ka cire ranar musulunta ka ba wata rana mafi alkhairi gare ka kamar wannan rana suka ce saboda za a fahimto haka shi sa ba sai an faɗa ba an fahimta a kuma malaman da suka faɗi wannan suka ce saboda haka an san ya musulunta kuma an san ranar musulunta ta fifici kowace rana kafinta to haka ma yanzu wannan ƙarin alkhairi ne akan wannan alkhairi tunda wace ta targaya sai suke cewa to ai tunda ka san da ya musulunta to za ka ji a ranka to eh da annabi ya ce ta ce mafificiyar rana wannan mana in ka cira ranar musulunta wasu malamai suka ce wannan amsar ba ita ce tafi ba mafificiyar amsa maganar manzo tana nan a yadda take wannan ranar ita ce tafi kowace rana alkhairi a cikin ranakun da kaf dan malik ya samu kansa a ciki to me ake nufi da hakan suka ce i e, abin nufi wannan ranar ita ce cikar mafi alkhairin ranaku a gurinsa ƙari a kan ranar musulunta saboda sai an goya da ranar musuluntarsa da wannan ranar alkhairin ya tabbata ya cika saboda da ya tabbata a wannan yanayin na ba a karɓi tubansa ba Allah ya fushi da shi me ya tabbacin musuluncinsa ana la'akari da shi saboda haka wannan ya fi rike tabbatar cewar an karɓi wancan musulunta tasa kuma ƙari da an yafe masa an fahimta saboda haka ya tafi alkhairi an gane bayanin suka ce to wannan shine abin da ake nufi a nan saboda haka musuluntarsa farkon arzotarsa ce da alkhairinsa karɓar tubansa da Allah ya yafe masa wannan abu da yi shine cikamakin wannan rana ta musulunta sakamakon an haɗa ta an ta da wannan ta karɓar tubansa sau da haka in ka ce iya ranar musuluntar ba haɗe da ranar tuban ba ba ta kai ranar musuluntar haɗe da ranar tuban ba saboda haka wannan ta ce mafi alkhairi domin ta ce cikamaki shine malamai suke cewa domin a tsarin koyarwa addinin musulunci karshen aikin bawa shine abin la'akari abin da ya cika da shi akan abin da ya gabata innamal a'malu bil khawatim ana la'akari da karshen aikin bawa ne idan farko ya kyau sai karshe ya muni to an lalata farkon to tun da wannan shine ita ce rana take biye da wacce ta gabata wadda an yi abin da zai lalata waccan da Allah ya ci gaba da fushi da su da kin yafe musu abin da suka yi to wannan sai yake nuna cewa ita ce mafi alkhairi domin ita ce ta wato ta karshe ita ce mafi alkhairi akan waccan sannan bayan haka malamai suke cewa da ya ce faƙultu amin indika ya rasulallah ka bai ce sai nace to ya Allah wannan yafiya da wato jin kai da rahama da muka samu daga gare ka ne ka tausaya mana halin da muke ciki kace ku zo in gaya muku an yafe muku kai ne kai ta cewa a yafe mana aka yafe mana koya abin yake ko kawai daga Allah shi da ya ce a ƙaurace mana shi yanzu kuma ya ce a kira mu ya yadda ya karɓa aikinmu qala bal min indillah sha'a daga Allah tun ba mai karɓar tuban bawa sai Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai yafiye zunubai sai Allah to abinda ke akwai a cikin ruwayar ibnu abi shayba ya zo da ƙarin cewa innakum sadaqtumullaha a daidai wannan gaba. bayan ya ce daga gare ka ne manzon Allah ko ko daga Allah sai manzo yace da shi innakum sadaqtumullah ai dukan ku ku ukun kun tabbatarwa da Allah gaskiya ku kun faɗi gaskiya ku ga Allah sadaqakum ko sadaqakum sai shi ma ya gazgata ku kun mu'amalanci Allah da gaskiya sai shi ma ya gazgata ku akan gaskiya ku saboda haka tunda ku gaya min gaskiya abin da kuke ciki ba ku rufe ni ba yadda wasu munafakai suka rufe ni to Allah ya ga wannan gaskiyar da kuka shi ne ya sai ya muku sakayya akan gaskiyar da ya fi muku laifin da kuka to a nan bayani manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake na cewar Allah subhanahu wata'ala yana mu'amalantar bawan da yake yin gaskiya yake kuma tabbata akan tarba shiriya da gasgata shi da kuma saka masa da shiryar da shi da ƙara masa shari'a akan shari'arsa kasancewar su musulmai masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi abinda in ba a yafe musu ba zai gurɓata duk abin da suka yi sai zamanto sun faɗi gaskiya duk da abin da za ta dawo masa da shi kamar irin wahalar da suka fuskanta da ba daɗin da suka ji to wannan mu'amalar da suka yi ta Allah da kwatanta gaskiya sai Allah ya ƙara musu shirya yace to ya yafe musu kuma ya gamsu cewar suna sani to wannan shine abin da Allah yake mu'amalantar bawan da ya tsara gaskiya ya tabbata akan abin da yake na shari'a to sai Allah ya ƙara masa shari'a wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum kuwahu Allah yace duk bayan da suka shari'a suka tabbata akan shirya to Allah subhanahu wataala zai ƙara musu shari'a akan shiryar da suke da ita kuma zai datar da su da tabbata akan jin tsoronsa wanda kuwa munafurci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya riƙi ƙarya ita ce a bari ya karkace wa gaskiya to shi kuma irin wannan Allah subhanahu ya kan tabbatar da su ya basu su zarce kan batansu da kuma karkatarsu falamma a zagallahu ƙulubahu yayin da suka karkacewa gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatarsu to wannan gaba tana gaya mana cewa ubangiji na mu'amalantar bayansa da irin salon da suke mu'amalantar in ka rike gaskiya ka mu'amalanci ubangiji da ita to sai ya gazgata ka ya kara maka shirya in kuma kace za ka rufu ubangijinka wanda baya rufuwa za ka munafurci manzansa ko kuma wanda yake wakiltar manzansa wajen gaya maka gaskiya to Allah baya yaudaruwa baya rufuwa zai kware maka baya kuma zai baka akan batan da ka zaɓa wa kanka Allah ka tsare mu sannan malamai suke cewa a wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bal min indillahi azza wa jal a'a wannan yafiya da kuka samu daga Allah ne baiwa ce ta ubangiji yayi ta gare ku sai malamai suka ce anan manzo ya koyar da mu maida halala zuwa ga mai ita shine Allah idan wani abu ya zo ko da ubangiji ya baka damar wani abu naka a ciki da ka goya da shi to kakka ɗauki wannan abin nakan ka ce ai ku kuka kaza a ce Allah ne mu da yan ataya ne an fahimta to wannan yana daga cikin kankan da kai da kuma mai da al'amarin da yake na Allah ga Allah haka ake so bawa ya zama ba in kai wani abu na Allah na kuma wanda yake haƙƙi ga bayin Allah saboda manzo sallallahu alaihi wasallam a kasancewarsa shugaba jagora ai abin ya ce sahabbansa dinnan ne Allah ya yafe su ya kuma kuma hakan da ya ce a kaurace musu ka a kula su jan kunne ne ya taimaka musu kuma sun ci gaba da tabbata akan wannan gaskiyar to wannan abin duk da yi ba abin da zai ce ai in ba dan an muku haka ba kun ɗanɗana abin da kuna ai in ba dan na gaya wa Allah a'a ba a son wannan ka bar wa Allah kayansa saboda ba wannan bane zai sa Allah yayi a ko kai wannan to miƙa ga Allah falalarsa to haka ake so bawa ya kasance saɓanin yadda muke mu muka kaza kuma mun yi kaza abin da yake haƙƙi ma wannan tilas lalle ne kai kana shugaba kai kuma ka zo kana goranta a mun yi kaza kafin ba wanda ya wannan abin kaza to kamar yi kakkai kaga Allah ƙyale ka zai haƙƙi ne kai nauyi ne akan ka tambaye kaza sai ka bada amsa in ma ba kai ba to wannan yanayi na riya da ike neman shiga ayyukan mu duk bai kamata a ce musulmi na samun kansu cikin wani musamman jagorori Allah ya sa mu gyara sannan da yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza surra stanara wajhu manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance idan aka faranta masa rai da faruwar wani abu da zai sa shi jin daɗi sai fuskarsa ta haske annur shine haske istanara sai wato ainihin fuskar ta dau haske hatta ka anna wajhahu qita'atu qamari har wato kai ka ce fuskar sa wani gutsire ne ko wani yanki ne na wata arwayar ishaq dan rashid Allah ya yarda da shi jikansa da rahama ta zo da cewa hatta ka annahu qita'atun min qamar kaga da bambanci da wannan da yake gaban mu nan ta ce hatta ka anna wajahu qit'atu qamari can kuma hatta ka annahu qit'atun min ƙamar har kai ka ce wato ainihin fuskar manzo sallallahu alaihi wasallama wani yanki ne na wata to ne sai malamai suke cewa anan wajen siffata fuskar manzo da take haske maimakon a ce kai ka ce fuskar kamar wata ce a dunkulansa duka a ya fi haske ko amma sai aka ce wani gutsire na wata to ai kamar an rage abu da ma an bar shi kowa a watansa ai da ya fi cika an fahimta sai malamai suka ce eh, abin da yasa aka faɗi haka aka ce kai ka ce wani yanki ne na wata ko kai ka ce wato wani gutsuran wata ne saboda ai shi farin cikin a wani sashi na fuska yake faruwa galibi ba a dukanta ba idan farin cikin ya faru tattare da fuska take in ka shiga cikin damuwa a cewa na ya sha kunu a nan goshi ya fi fitowa inda wato in kuma wato kana cikin farin cikin ya fi zama a sake idan ba wannan gada-gada saboda yanzu kowa cikin jin daɗi kake to kaga shi ma wani sashi ne na fuskar inda wato hasken ya fi bayyana shi sa sai aka ce kai ka ce wani yanki ne na wata tunda ana kwatanta yankin da hasken yake da wata sai aka faɗi yanki mai ku a ce watan duka amma in sun tashi fuskar manzo siffata ta yadda take ai a wasu hadisan sun zo in ka ga fuskar manzo kamar kana ganin wata ko kamar kana ganin rana wajen sheƙi da ƙyalƙyali da take sau da haka ba wannan magana suke bayan su suna so su gaya maka inda ake gane farin cikinsa goshinsa za a ga ya zama sake ina haske to shi sa sai aka ce kai ka ce wani yanki ne na wata su da haka siffatawa ta yi daidai da abin da ake so a kwatanta an fahimta ko sabanin abin da wasu suke cewa suka ce abin da sa aka ce haka saboda ai shi wata in ya cika a kowane bangare cikin su zaga kamar da dan duhu duhu sai kamar wato wani gajimare gajimare ne a cikin su shi ma wannan gurin bai kai hasken sauran gurin ba shi yasa sai aka ce to kamar wani yanki inda hasken yake ba wannan abu malamai suka ce ba wannan yake nufi ba sau da in ya cika kuma ya cika haskensa ya fi kowace rana haske kuma in haka ne an fahimta ku? yawon sannan bayan haka wannan wato gaba tana gaya mana manzo sallallahu alaihi wasallama ana fahimtar yanayin da yake ciki na farin ciki ko na cikin damuwa kamar yadda ya tabbata a hadisi aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah idan hadari ya taso sai ka kasa zaune ka kasa tsaye alamar tashi hankali a jikin fuskarka a sassan jikinka kuma sauran mutane su muna suke ce a ai ba abin sake bane kamar da saura suka sake wasu sun ga irin wannan suka tuka cewa hadha aridun mumtiruna Allah ce bal huwa mastajaltum bi rehum fiha azabun alim wasu sun ga harari suke ta munna a ga ruwan da muke nema na to aka ce kai ba ruwa ba ne azabar da kuka gaggauto a zo muku da ita ce ita ce ta zo iska ce mai ɗauke da azaba mai tsanani a cikinta ta mai radadi to haka shi yasa na iya sakewa sai na ga ruwan ya sauka kada ni ma mu ma al'umma al'umma ta mata irin abin da aka to haka kuma sabai sukan ce idan manzo ransa ya baci fuskar su takan yi ja kamar idan ka taɓa jini zai tsattuwa to kaga wannan yana nuna cewa sahabbai da suke zaune da manzo sallallahu alaihi wasallama wa tsakakkun bayi ne suna fahimtar yanayin wanda suke zaune tare da su suna gane kana cikin ban ciki suna gane kana cikin damuwa kaga wanda yake gane abokin zamansa ba zai kara ma damuwa a lokacin da ya ga yana cikin damuwa ba zai gaya ma abin da zai da harzuka shi ba kuma ba zai gaya masa wato abin da zai lalata masa farin cikinsa da jin daɗinsa ba a lokacin da ya ga fuska suna cikin sakewa da alamar walwala an fahimta ko wannan yake nuna haka ya kamata abokin zama musulmi ya kasance da dan uwansa musulmi irka gane wane na cikin yanayi mai kyau mai daɗi wane na cikin damuwa ka jajanta masa mai faru ne wa Allah kai dai bari ai kaza kaza ne ai da kaza kai ka fita daga wannan yanayin da kake ai da kaza kai za ka ji sassaucin yanayi ai irin wannan dama ya kan faru da bawa jarraba ce kaza kaza sai kuma ka ji ka kwaran yi masa damuwa to wannan yana daga ciki abin da yake sa ka a ga kana fahimtar waye abokin zamanka haka sahabbai su yadda manzo yake gane su haka su ma sukan fahimce shi to haka kuma kamata kowane musulmi ya zama watsakakke ba ka zama kana mu'amala da mutane suna cikin damuwa kuma ka kara abin da zai kunna su ba ina cikin farin ciki kuma ka zo masa da abin da zai hargitsa masa farin cikin ba a ya kamata yana cikin farin ciki a wani ko an daura ne duk da ba daura ba sai aka yi an kusa dai ai kaza ne sani wannan munar da kake gani shi to Allah kai mu wancan din ma a ƙara farin ciki kan farin ciki sai ka ta ma gurin sa da jin daɗin abu amma na cikin farin ciki ka zo ka ga ma abin da zai tsa kai ya ranan nan dai ranar da muka ci karo da kaza to kaga zaka gurɓata masa halin da yake ciki a to ana so ka san da wa kake zaune kuma ya yake wani ya kamata yi masa to sannan bayan haka yace falamma jalastu baina yadayhi yayin da na zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah inna min taubati ina daga cikin godiya ta akan tubana da aka karba an an khali min mali sadaqatan ila wa rasuli zan cire kaina zan cire hannuna daga dukiyata ba ni ba sake daukan wani abu na dukiyata a matsayin nawa in bayar da shi sadakatan, ila Allah wa Rasuli, sadaqa ga Allah da manzo manzo ya ga wanda ya dace da aba wannan abin a taimake shi da shi na bar wa Allah da manzo wanda kafin wannan dama ya rabu da suturarsa bai zo gaban manzon Allah ba sai da ya aran wata ko to bangaren sutura da ya ce dama bai da wani abu a duniya na sutura sai waɗannan ta ya bayar da su tun daga wanda ya ma albishi yanzu kuma abin da ya rage tun tunda an ga mana dama tun farko bai taba samun kansa a lokacin da yake da gonarsa abubuwan daɗi sun yi sannan yake da dawakai biyu a lokacin ba ko ka gana da wasu arzikin banda na kayan sawa to irin wannan arzikin kuma sai ke to su ma ya cire hannunsu daga su ya bar wa Allah da mansu shi ma godiyarsa akan abin da Allah yi masa tukuici a ci gaba da taimakawa ban Allah da dukiyarsa wannan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace amsik alayka ba'd malik a a rike wani sashi na dukiyar Ka ka saki dukiyar duka ka bayar da ita baki daya fa huwa khairul laka ka rike wani sashin ka bayar wani sashi shi yafi maka alkhair kada kai abinda bahaushe yake cewa kyautar shiga daka ayi kuka na riga na bar kuma yanzu gashi ho a kakai haka an gane ko fa qultu sani ko nace inni amsiku sahmi ladhi bi khaybar to ya manzon Allah an haka ne na rike rabona da na samu na raban da aka yi ga al'ummar musulmi da ke khaybar wannan ya zama shine abin da na wanzu da shi na rike a dukiya ta sauran wanda ba nan ba na ba Allah da mutum to da ita ya manzon Allah inna min taubati an an khali'a min mali sadakatan ila wa rasuli a ruwa da ke gurin Imam Abi Dawud tana cewa inna min taubati an ukhrija min mali kullihi kun ga da bambancin lafazi to kaji wannan lafazin ya tabbata ba matsala bane kuma na tsarna da bayani akan namu nan yana cewa an an khali'a in khila shine ka cire abu ka bashi ya bakka to mana na zara hannuna daga duki na cire hannuna daga dukiyata to amma nan kuma tana cewa zan fitar da dukiyata to tunda an ce fitarwa mai yiwa ka dauka wani bangare sai ce kulli duka an fahimta ko kamar da cire hannunka daga dukiyarka ai ya nuna ba ruwanka da kowace daga ciki to haka nan ma ina da fasara mana wancan lafazin na bayar ilallahi wa rasulihi sadaqatan sadaqa ga Allah da manzo qala la a wannan ruwaya sai manzo wannan lafazin sai manzo ce a'a ba za a yi haka ba a tamu kuma ba haka yace ba ko suke gaba cewa a'a rike wani sashi na dokiyar ka sai ka bayar da wani sashi anan kuma sai ce a'a ba za a yi haka ba qultu nisfu ko nisfahu sai ce a to ya manzo Allah an haka ne na ba da rabi qala la annabi ya ce ba za ka karbi rabi ba qultu thuluthan yace to zan ba da ɗaya bisa ukun dokiyar. ta qala na ce to sai dai haka an karɓi dai bisa uku kaga in baka ji wannan lafazin ba ka ji wani malamin yana bayanin wannan hadisi na cewa ai ya ce rabi ya ce ɗaya bisa uku ka ce kai malam ya tafi wani gurin kuma daban a ba haka bane akwai wannan lafazin akwai wannan ruwa kaga tana da fito mana da wannan cewar ma ga ma yadda suka yi da manzo har sai da aka yi wannan ja'in ja'in ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza sannan aka kai wa matsayar da aka tsaya a kuma gurin imamu ahmad nasa zai na cewa uses ya an ka ƙarshe sai manzo ce ɗaya bisa uku ma ya isar maka ka ba wa Allah da manzo tukwicin alkhairin da aka yi maka ba sai ka bayar da duka ba cewar kuma da yi inna min taubati shi na malamai suka ce ana abin da yake nufi ba yana daga cikin tubansa ba ne ya dauka ibada nan kamar in bai bayar ba kamar tuban ba za a tabbatar da shi ba ko na a'a ba haka bane abinda ake nufi yana daga cikin yabawarsa da godiyarsa da murnarsa da farin cikinsa akan wannan alkhairi da Allah ya masa shi ma zai tukuce ga sauran bayan Allah su ci moriyar wannan alkhairi ya ƙara samun kusanci daga Allah subhanahu wata'ala da yin abin da Allah yake so na ciyar da mabukata so da haka datar da shi da Allah da datarwar da Allah isa isamar masa ta an karɓi tubansa da shi da sauran abokan matsalarsa to shi ne yasa ya ga cewa to shi abin da zai saka ki nuna wa Allah ya yaba da abin da aka masa ya bayar da dukiyarsa ɗaya bisa uku ga Allah da manzo to sannan bayan haka sai malamai suke cewa to a daidai wannan gaba hadisin yana koyar da mu shar'ancin yin sadaka da wani abu na dukiyarka a lokacin da Allah iya yi ma bakin ciki ko halaccin yin sadaka da dukiyarka a lokacin da Allah yi maka wata ni'ima in ka kalli abin da suka ratso na kwana hamsin ba a kula su ko matansu an ce su kaurace musu ai bala'i bakin ciki ne to yanzu ya yaye sai ce tuni ma na yi wa Allah sadaka in ka kalli a karɓar tuban da aka yi ai abin farin ciki ne abin murna ne ni'ima ce daga ni'imomin Allah sai ce to nayi sadaka da abin da Allah ya bani to idan wani abin bakin ciki Allah ya maka zaka iya sadaka idan wani abin murna da farin ciki na ni'ima ya same ka zaka iya sadaka shine yabawarka da godiyarka akan abin da Allah ya maka yanzu muna da karancin wannan sai ni'ima nawa nawa ta zo ta wuce shiru bulun bukui sai dan ana cikin tsaka mai wayar kowa sai ya ji ohoho kai wannan waje-waje wannan kaza-kaza kowa sai ya ce amma aka ji wato shuru to a abubuwa suna tafiya da ko innal insana khuliqa halwa idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua shar ya samu sai kowa ya ji raki in kuma aka ji wato anin alkhairi ya kan kama ka bulumbu ya shiru wayawa ne sai kai dai ai komai na tafiya to mu ba magani a ƙasa ba ko abokan tafiya to ana sadaka yabawa da abin da Allah ya maka Allah ka samu dace da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi amsik alayka ba'd malika fa huwa khairul lak ka rike wani sashi na dukiyarka hakan shi yafi alkhairi akan ka bayar da duka ka kundige ka bayar baki daya shi ne malamai suke cewa a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nunar da al'ummarsa ne ina koyar da jama'arsa ne zuwa ga mafi alkhairin shirya a halin da kake so ka bayar da sadaka sadakar da tafi ka bayar da wacce ba za ka shiga ɗaka kai kuka ba ita tafi a musulunci ga mutumin da ike zai iya samun kansa wani lokaci rauni ya shige shi na rashi ki zama yana rakin talauci ko ya kasa jurewa rashi to abin da ya fi a ba da wani a riƙe wani to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna da al'ummas a ba da wani a riƙe wani shine abin da ya fi saboda abin da ka iya faruwa na bawa ya zama ya cutu da zafin talauci ko kuma ana je masa tsoron ya kasa haƙurin wannan tsananin da ya samu kansa sakamakon yanzu babu wanda ya saba da akwai in ya shiga rashi ya ku shiga matsala akan wadda dama samun bai shigo ba tsinci kansa kuma akan ya ƙara tsananta ko kuma ina nan dai a cikinsa to wanda ya samu iji daɗin samu ya rasa ya fi shiga ba daɗi a lokacin da babu to gudun irin wannan za ka ce ka ba da wani ka riƙe wani imamun nawawi allah ya jikansa da rahama yake cewa amma fa wannan bai ci karo bai saba da sadakar da sahabin annabi abubakar siddiqi ba da ɗaukan baki ɗayan dukiyarsa ya bayar ga allah da mansu ka ce abubakar mai karage ya ce na bar musu allah ci ka bar musu allah ya ce na bar musu allah wanda ya bani wani abu da na ba shi zai sake bani to wannan sai imamun nawa ya ce saboda shi can koli ke wajen haƙuri eh na koli ne wajen yadda da abin da Allah ya izarta shi kome aka yi daga Allah to siddiq ne mai gasgatawa ne makura sau da haka ba shi da ɗan aji dan first class ne kuma shi kadai ne a wani an gane ko shi ake cewa first class na gaske ka ji first class ba kai kadai ba ko zama yan first ku da yawa ce to wannan wani matsayi ne da Allah ya masa dalika fadlullahi tu'tihi man yasha so da ka to amma iri na irin ka a bada wani bangaren a rike wani bangaren a ci gaba da juya jari an fahimta ko eh to sai ce inni amsiku sahamin ladhi bi khaybar to tunda haka ne manzon Allah na rike kaso na da nake da shi na khaybar na garin khaybar kaga ana yana gaya mana cewa kab dan malik Allah ya da shi ya bar wani abu na dukiyarsa ya kuma bayar da wani abu daga ciki bisa kwatanta aiki da abin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da shi ya dora shi aka haka suke da zarar manzo yace da zarar suka yi da zarar Allah yace da zarar suka yi wannan yasa suka zama daban Allah yake yi da su kuma ko yanzu ka dauka kanka haka zaka bi abin da Allah yace zaka bi abin da manzo yace tun rintsi sai ka ga al'amarin ka da kyau duk ba daɗi sai ka gana ka da sassauci Allah yana yi da mai yi da shi Allah ka yi da mu wannan yana nuna mana falalar ka'ab shi ma wajen kokarin bin manzo da aiki da abin da ya sashi da ya ce ya manzan Allah ce wa qultu ya rasulallah. inna Allah ta'ala inna ma an anjani bis-sidq ya manzan Allah haƙiƙa Allah maɗaukaki kaɗai ya tseratar da ni ne a ta dalilin gaskiyar da ni ita ce sanadi wa inna min taubati to daga cikin godiyata akan ya tseratar da ni saboda nayi gaskiya ya karɓi tuba na dan nayi gaskiya Allah uhadditha illa sidqa na ɗauka wa kaina daga nan har illa ma sha Allah ba zan faɗi wata magana ba sai gaskiya ina nan akan faɗin gaskiya zan dore zan zarci akan haka ma baqitu muddin na wanzu ina rai in dai da raina to duk abin da zai fito daga baki na gaskiya ce to wanda ya faɗi wannan ya ɗaukar wa Allah alƙawari cewar gaskiya zai ka gana daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana hasashenta yana kardadanta har sai ta kai ga Allah ya sa a rubuta shi cikin masu gaskiya a cikin wato ainihin fayil ɗin bayin Allah masu gaskiya kaga ka abin malik ina cikin wannan suka dace da wannan domin ya tabbata akan haka ba a samo ya karya ba har ya mutu dan da yayin da an faɗa ci a ah, ba kai kawai Allah alƙawari ba kuma ya kai kaza to nan su da falalarsa shi kuma ko kai yanzu zaka iya dauko kanka shi da iznin Allah ba za ka faɗo na ba sai gaske kuma Allah ya datar da kai ka ci gaba da roƙonsa akan haka sai ya datar da kai da dacewa cikin waɗanda za a rubuta bayin Allah masu gaskiya a fayil ɗin da Ubangiji ware ya ce wannan na bayansa ne masu gaskiya a riƙa rubuta su in sun tabbata akan to wannan sai yake gaya mana cewar ashe abin ake so da bawa nagari in yi abin nagarta nagartar ta sa isa mu alkhairi isa mu yaddar ubangiji da rahamarsa to zarcewa yake a kai ba koma da baya yake shi ne abinda kullum ake gaya mana da muka baro azumi kada mai warwara abin da muka mun yi sallar dare mun yi azumi cikin yini mu ne karatu alkur'ani mu ne sadaka kyauta mu ne tahajjud mu ne kaza amma sai a waye gari ana cewa yau ɗaya ga sallah sai ka ga masallaci ya koma rabi wani ma ɗaya bisa uku wani sahu yau ana cewa ɗaya ga sallah sai kuma a tafi rugun tsumin sallah a wannan rugun tsumin za a yi tawarware abin da aka to wannan daga cikin alama a asarar bawa da taɓewas yana bin kyakkyawa da mummuna abin da ake so da bawa ebe kyakkyawa da kyakkyawa ko ya bi mummuna da kyakkyawa ba irka warwara abin da to kaga shi ina cewa to tunda ta dalilin gaskiya ubangiji ya karɓi tubana to na ɗauki alƙawarin daga nan har ranar da zan haɗu da shi ba ne ba sake yin ƙarya in da na yi wannan jahiliya ce yanzu na nan akan wannan tsari to bayan haka ya ci gaba da cewa fa wallahi ma alimtu ahadan minal almuslimina na Allah ta'ala fi sidq alhadith منذ zakartu ذلك li الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني ci na rantse da Allah ni ban san wani daga cikin musulmi ba da Allah ya ni'imta shi madaukaki game da gaskiya a magana tun daga sanda na gaya manzon Allah magana na gaya masa akan yakin Tabuka mafi kyan wanda aka wato yi wa ni'ima kamar ni'imar da Allah ya min madaukaki kamar yana cewa shine yafi kowa dacewa da ni'imar karɓar tuban da aka yi masa tare da cewa ko waɗannan mutum biyun ko wanda suka yi tarayya da shi akan wannan matsala akwai murara bin rabe ko akwai hilal bin umayya shi ne malamai suka ce abinda anan yake cewa yana kore saninsa daga wanda ya fi shi kyan can wannan karfattu ba amma ba yana kore tarayya da shi a wani matsayin wannan ba a eh sun yi tarayya da waɗannan bayan Allah amma ya shallake su mai yiwa ta kasancewar shi yake da abin da zai wannan sadakar da i sadaka su kuma mai yiwa ba su dashi. Ka kaga alkhairi ne kan alkhairi an fahimta ko so da haka shi sa yake cewa shi bai ga wanda ya fi shi ba kuma su girma ya zo musu galibi irin wannan wanda ya wato tsofa ya cin masa sun fi riga tafiya shi kuma da ƙuruciyarsa akan tura galibi to shi ya fi cin moriyar wannan cewar ya ɗauka wa Allah alƙawarin gaskiya zai ta yi daga nan kuma har ya koma zuwa gare shi ya ci gabar samun wasu kwanaki na alkhari ƙari fi da nasu saboda aka yake cewa bai san wani wanda ya fi shi da ce batun daga wannan a wannan lokaci da ya samu kansa a ciki to bayan wannan sai malamai suke bayanin cewa ya ƙare maganarsa a can ƙarshe da cewa eh, eh, eh, mundu kultu zalika lai rasulun lahi sallallahu ala'uwa sallallahu ala'uwa ila yau mi haza wa in ni la'ar an ya fada lillahu ta'ala kuma ni ina fatan allah ya kiyaye ni ya tsare ni fi ma baƙiya game da sauran abin da ya rage min na kwanaki na duniya sai malamai a wannan gaba suka ce to anan wannan sahabi na annabi ka'ab dan malu ina tabbatar mana da cewar bawa ne mai zurfin fahimta a addinin musulunci ya san cewa duk yadda bawa ya kai da azama duk yadda ya kai da ƙoƙari duk yadda ya kai da juriya da jajircewa a gurin bin Allah da kyan niyya ba zai iya tabbata a kan wannan salon da yanayin ba sai in Allah ne ya tsare shi ko duk dabararka duk ka kokarin ba zai zarce ba ya tsore sai da taimako daga Allah shi yasa annabi yake koya mana cewa kullum rika cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik saboda in aka bakka dan kanka ba za ka iya sallar sai ce ma nauyi azumin sai ya gallabe ka sadaka sai ta gagare ka kada ganin ai kana dauka shikenan ka ya ja baya to saboda haka in ba Allah ne ya taimake ka ba ya karfafe ka da zuciyar yin ya cire maka sa abin a rai ta bangaren ka sa dukiyar ka a rai ganin kamar ita ce komai in ya sa maka ita a hannu to yanzu nan zaka nemi lahirar ka da ita amma ya sa maka a rai to ya fita za ta sai ka tar da muloniya amma da shi za a ci la'ada in ko ba haka ba sai da a fasa ciniki. ni ga naune wannan in aka ciniki na gidansa ko mai girman gidan in ba za a bashi la'ada ba to su da fasu ciniki har da shi a cikin la'adar da za a ci sannan cinikin zai yi aka ga matsala ce kana ganin samuloliya naira biyar sai ku rikici da shi aka kamar gana to in ba wato an ban maka kudin a hannu ba zuciya zama bata kwallafa rai akai ba to sai ka zama matsala da kuɗin sai kai ma ba za ka ji daɗin su ba saboda haka wannan ina gaya mana cewa wannan sahabi ina da zurfin fahimta ta addini shi dai a yadda ya ɗaukar wa kansa bisa niyyarsa bisa azamarsa ba zai kare wa Allah ƙarya ba tun da ya tseratar da shi ta dalilin gaskiya to amma ba zai samu wannan kariyar ba daga kai ya ƙaryar ba zai samu ɗorewar a kan ya gaskiyar ba sai fara taimakon Allah sai ce to ina fatan Allah ya tsare ni akan abin da ya rage min na kwanaki na ba dabara ta bace to haka ake so koyaushe musulmi ya kasance suna suna irin maganganu na zinare da azurfa da wannan sahabi ka dan malik ya mana a wannan karatu na mu ne shine irin ilimin da wato malamai suka zakulo suka ga mana Allah ya saka musu da alkhairi shine karatun mu ne abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe ai ba wata ruwaya ba wata fuska da take cewa za ka yi Allahu akbar ka ce bar. ba aki ba ne ak ak ak ɗauri ne Allahu akbar e kada ka ɗaurin ya kai ɗaurin har ya wuce kuma ya zama kasra ka ce Allahu akbar a ba faɗa ba daidai ba kuskure na

musamman irin manzo da ya san cewar Allah yana faɗar cewar yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ilmul kitab Allah na iya share duk abin da ya ga dama ba mai cewa da shi dan mutum da ka san haka to ai magana ka sake ka ce ai kai kaza bai taso ba to wannan yanayin shine sa manzo kuma da tausayin nasa da kuma cewar kullum bawa dai abin da yake so ya zama bainal khawfi war raja' a tsorace yake da yiwuwar wani abu na ubangiji same shi na fushi ko azaba kuma ina fatan samun rahamar ubangiji to wannan shine salon da isa manzo sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya da a eh sahabbai ba irin wanda suka yi wannan gwagwarmayar ka duba tubansa da tukuicin da ya bayar don Allah saboda an karɓi tubansa a ce kuma a irin wannan wasu ne yanzu kuma wani har ike jin cewa damar da zai zaga bayan kai ba ga ƙarshen taka rayuwa su an ga ƙarshen tasu to kai ne ba sai za ka cika ba kuma dama da ƙarshen ake la'akari ka za ka zo kwan ka duk zagin su ne mai baka a ba na addinin zagi mu a musulunci eh, Allah ya kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk